Ganin yadda ake yawan samun hauhawar hare a wasu sassan jihar Kaduna ya sa gwamnati jan kunnen mutanen da ke kai hare-hare musamman dai hari irin na ramakon da gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba zai taimaka wa tsarin tsarkake tsaro ba. mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samun aruwan ya ce gwamnati yanzu haka ta gano hare-haren ramako ne ke mai da hannun agogo baya a bangaren tsaro duk wanda yana ganin cewa an masa ba daidai ba bai kamata ya ɗauka hukunci da kansa ba abin da ya kamata ya shine ya sanar da jami'an tsaro ya saurari shari'a akwai gwamnati a ƙasa akwai kuma jami'an tsaro amma idan kowa yana yin ɗaukan hukunci a hannuwarsa to gaba ɗaya abin zai rincaɓe ba ma za a samu masa laha ba sannan kuma abin zai nuna da cewa duka bangarorin baki daya kowa baya zamar a karkashin gwamnati ko kuma karkashin doka to haka kuma rayukan mutane za su dinga salwanta tattalin arziki na manoma da kuma su makiyaya ko kuma mutanen gari wadda ba su ji ba ba su gani ba haka za ta dinga barewa shi yasa muke magana kullum da cewa zaman lafiya ya zama aba ce wadda kowa ya kamata ya mata tattali domin sai da zaman lafiya shine kowa zai iya yin rayuwarsa da sa'ida to ko me rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ke yi wajen kawo karshen hauhawar hare-hare a jihar Kaduna? DSP Yakubu Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna. Farko kullum a kira da ita rundunar 'yan sanda take da al'ummar yankin Kaduna shi ne su taimaka wurin ba da haɗin kai wa jami'an tsaro na farko samar da bayanai ingantattu dangane da duk wani mutum da aka ko rukunin mutane da ba a yarda da su ba a sauri a gaggauta a kai ma jami'an tsaro na biyu kuma a guji ɗaukar doka a hannu na bangarorin biyu duka an yi masa shi kowa shugaban kungiyar fulani ta miyar ta Allah karamar hukumar kajurin da ake yawan samun tashin hankali arda Musa Aliyu cewa yi su kan ba sa kai harin ramako amma dai ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki domin kama masu laifi. Mai tunatarin da yake karamar hukumar kajiru gaskiya da kayan da Allah mutum ne wanda ke bukatar zaman lafiya mutane ne masu neman arziki mutane ne kuma wanda abubuwan sun faru da dama daga baya za ta ba dauke wani matakin da zai wani ramu ko wannan abubuwan da ke mu dukan mu da ake faɗi fulani da suke aikata wani ayyuka ba ruwan fulani gaskiya domin an mato ba ɗaya ba biyu ba an kashe mato fulani ɗari da talatin ba ba abin da aka yaɗar ba hukumar kare banda mutanen da ake ɗauka ɗaya ne kullum a matsayin mu na shugabanni muna kakkira a zauna lafiya. Kana nufin ba ruwan Fulani akan maganar zargin ramuwar gayya da ake ganin shi ke kawo rikice-rikice? to su ma kan su makwabtan namu ai ko da ka musu tambaya za su gaya maka ba hannun ga filatanin da ke karɓar ka biyu gaskiya kuma ya kamata gwamnati ta duba daga wannan abubuwan da ake ta bincika ta tabbatar da cewa zuwa suke aikata wani ayyuka domin a hukunta domin a samu zaman lafiya. ya yanzu dai an ɗan samu natsuwa a yankunan karamar hukumar kajurin jihar kaduna da aka samu tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin salwantar rayukan mutane ashirin da ɗaya. sana aka sace shanu guda hamsin aka kone gida goma a harin da aka kai a ranar litinin ta wannan mako da muke ciki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya